Kimanin shekaru biyu kenan 'yan Najeriyar ciki har da 'yan majalisar dattawa da wakilai ke fatar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kwaɓe manyan hafsoshin daga mukamin su. Duk da mutane na cewa an makara amma da babu gara ba daɗi sun yi fatar shugaba Buhari a sauran wa'adinsa na mulki zai rika ɗaukar shawarar jama'a kan muhimman lamura. Ɗan majalisar wakilai Kasimu Bello mai gari ya ce duk da azamar shugaba Buhari ta yin aiki amma ƙarewar basiran tsoffin hafsoshin ya hana samun nasara nasarar kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Amma gaskiyar magana shine wa'annan shugabannin tsaro da lokacin da suka shigo sun shigo da hazaka sun yi kokari sun yi nasu iya rawar da za su iya takawa sun gaji basirar su ta kare ba su da wani sauran abin da za su iya tabukawa dan Najeriya wani sabon zubi su irin nasu rawan mu gani. Hakanan shi ma sakataren labarin APC a jihar Kebbi Alhaji Sani Dododo ya kyautatawa shugaban tunani cewa ba mamaki yana jiran sai sai lokacin da ya dace ne ya jawo jinkirin sauyin. An sha mace shugaban ƙasa ya jaye su ya kawo wasu. To yana yi wakil zama na tsohon rita janar shi ya san abin da yake gani 'yan mutanen da mu gani ba. Kuma yanzu ana tahiya ne ba analog ba ana taya ne digital ma'ana ana taya mai yatsu ba mai dungu ba. Guruf Captain Sadiq Garba ya buƙaci 'yan Najeriya su tsara dokar da za ta ƙayyade wa'adin mulkin manyan hafsoshin. Wasu ƙasashe ba ma za a tsaya ana wannan rigima ba, saboda me yasa shi kan shugaban ƙasan akwai dokan da aka sa mushi cewa idan mutanen nan suka yi shekara kaza za a cire su. Idan kuma za ka ƙara musu ne sai aka sa ƙa'idojin da dole sai waɗannan ƙa'idojin suna ciki sannan za ka ƙara musu girma. So ka ga a dokanni a wasu ƙasashen ba ta bar abun a buɗe ba. To amma a gaskiya a Najeriya abun a buɗe yake. shi yasa idan ana maganar shugaban kasa ni a matsayina ina cewa to idan an ce ba za su ba ko kuma laifin majalisa saboda wa doka ai ba shugaban kasa ke doka ba majalisa suna da damar su doka to a yanzu a gaskiya babu wannan dokan idan muka duba wasu kasashe saboda komai koyon shi muke yi sojan ma gaba ɗaya tura suka kawo mana shi in ka ɗauki yanzu alal misali america abin da yake a rubuce a cikin doka shine irin waɗannan manya-manyan mukamai na soja shekara biyu za su dokar su ta ba shugaban ƙasa ƙarfin shi ne zai ce na sa wane amma wanan nan da sai sa su kuma majalisa sai suka sa mishi makari sai wani mai kaza mai kaza za ka sa yana kyautata fatar sabbin hafsoshin ƙarƙashin tsohon kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram Janar Leo Irabo za su dage wajen sauya lamuran tsaro da suka taɓarɓare don kar jama'a su dawo daga rakiyar su Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.